kamar yadda rahotanni ma ke nunawa tagwayen bama-bamai ne dai suka tashi yayin da ake hada-hadar cin kasuwa a garin na madagali wanda kawo yanzu ma ba tabbatar da adadin rayukan da suka salwanta ba yayin da kuma tuni aka garzaya da gawaki da kuma waɗanda ma suka jikata zuwa asibitin garin Micika kamar da yadda wannan da ya tsallake rijiya da baya tabbatar. a kaso madagali ne bom ya tashi guda biyu a kaso yan buhu. Ke kama an samu asarar rai? Eh akwai da suka mutu akwai da suka jikata kuma yanzu ma an tafi da su asibiti zuwa Micika. Eh, yau ne kasuwar daga take ce cikin kasuwa cikin kasuwar yan buhu inda ke sayar da kayan amfanin gona abun ya tashi da kuma daya kuma layin yan daddawa abun ya tashi da safe nan misalin karfe goma da minti arba'in da biyar haka. to kaman wani hali ake cikin yanzu a nan gari na margali. yanzu yan kasuwa gaba ɗaya suna da kayan su sun tafi yanzu an suna fita wayan su kuma yanzu sun gudu da kafa gari ma gaba an rude gaba ɗaya yanzu kuma dai an gudu kam. to kaman jami'an tsaro fa wani hali ake suke ciki. eh jami'an tsaron yanzu sun dauki mataki yanzu sun dauki mataki sai jami'an tsaron sun suna shiga cikin garin yanzu sun dauki mataki insha Allah kaman gawa kina za ka iya faɗa irin gawa kina gani ko dai ga kaza ka kaman ga gawa ka ya ci ya ci biyar kawai da na gani kam gawa ke to wasu kuma suna cikin wasu ba su mutu ba amma dai kam dai gawa da na ga ya kai biyar wai mara lafiya kamar ba zai ba za a kusa ba za a ba sai dai kuma ya lafa gaba daya kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba sai yi haske ba tukunna domin ko da na tuntuɓe shi ta wayar salula kakakin runar 'yan sandan jihar adama sp usman abubakar cewa yana dan bashi lokaci to amma har lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji da gare shi ba kamar yadda na faɗa maka muna cikin end of the month uh, conference meeting tare da dito da su commissioner muna nan a nan uh, wajen meeting dito su ma suna tare ana musu jawabai uh, shirye-shirye da muke yi a kan wannan Christmas so yanzu dai ka bari in zai samu lokaci muka koma office zai baka bayani to sai dai kuma dan tuntube shi da majalisar wakilai da ke wakilta mazabar madagali da mitika a majalisar tarayya mr adamu kamale ya ko tabbatar da akwai lamarin inda ma ya bayanin cewa da safe nan a kasuwan madagali bomu ya tashi amma da muke magana da kai ba mu san ko mutane nawa ne suka kasance suka samu raunana ba mu dai har yanzu muna kan ah, bincike shi ciyaman na madagali local government ya riga ya tura ana kan bincike yanzu amma mun samu cikakken labari zamu sanar da kai abun eh, da ke faruwa shine kullum muke kuka ga gwamnatin tarayya madagali ba lafiya take ba kullum muke faɗa duk mai faɗa cewa a gama da insurgents a north east mu a madagali har yanzu muna kan fama bai kai sati biyu ba a zuwa ba mutane a madagali in fact labarin da yake same mu ma da aka kakama mutane a jiya kashe su a daji jiya jiya din nan mun samu labari an shiga aka kama mutane har yanzu eh, muna da damuwa sosai a madagali yawanci kauyuka na madagali ba za a iya samu a yi barci da ido a rufe ba madagali da ke makwabtaka da jihar borno ita ce ma karamar hukuma ta kashe da aka kwato daga hannun mayakan boko haram wanda kawo yanzu tuni harkoki suka soma farfadowa a yankin inda ma har aka soma cin kasuwa ibrahim abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.